Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله الله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryenmu da suka hada da shirin nan na mulik a mu na yau bayan kuma akwai shirin nan na duniyarmu a yau daga nan za mu kawo muku shirin nan na miliyan masu saurare bayansa muna tafe da shirin nan na shari'ar alkur'ani daga nan kuma sai mu kawo muku shirin mu na karshe wato shirin nan na afirka a yau waɗanda su ne jerin abin da za a saurara a zangon shirin namu na wani lokaci da yardar allah jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga kanin labaran an watse ba tare da cimma wata matsaya ba a taron sasanta 'yan siyasar kasar libya da ke gudana a geneva shugaba hassan ruhani na iran ya bayyana cewa harin amurka kan jirgin iran iya a shekaru 33 da suka gabata babban laifi ne a ci gaba da gasar cin kofin kwallon kafa ta nahiyar turai za a ji cewa ingila da denmark sun tsallake a wasan kusa da na karshe tun suka labaran kamar da za a ji su tawagar majalisar ɗinkin duniya kan rikicin ƙasar libya ta sanar da cewa an watse baram-baram a taron sasanta 'yan siyasar ƙasar libya da aka kwashe kwanaki hudu ana yi a geneva wakilai daga 'yan siyasar ƙasar ta libya ba su samu cimma matsaya ba game da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki na libya da ake fatan gudanarwa a watan disamba mai zuwa a cewar sanarwar da tawagar ta fitar a cikin daren jiya halin da ake ciki dai akwai rashin tabbas game da makomar tattaunawar ta 'yan tsakanin libya kuma tabbas 'yan libya ba za su ji daɗin wannan labarin ba in shi mukaddashin sakatare sanar na tawagar majalisar ɗinkin duniya kan rikici libya raisedon zananga dama dai babban abin da tattaunawar ta sanya a gaba shine samun fahimtar juna tsakanin 'yan siyasar na libya kafin ranar ɗaya ga watan yulin nan domin shirya babban zaben ƙasar mai cike da mahimmanci ga ƙasar ta libya shugaban kasar iran hassan rouhani ya bayyana harin da amurka ta kai wa jirgin sama iran a shekarar 1988 a matsayin babban laifi da ba za a taba mantawa da shi ba shugaban hassan rouhani ya la'anci harin da amurka ta kai a wancan lokacin kan jirgin fasinjan na iran iya wanda ya dangata da babban laifi kuma mummunan abu da ba za a taba manta da shi ba a cewar shugaba ruhanin mutane 290 suka yi shahada amma abin takaici shine har yanzu gwamnatin amurka ba ta nemi gafara ba a hukumance game da laifin kuma ta kasa ɗaukar wani mataki game da wannan batun muna fatan gwamnatin amurka za ta gane cewa ta aikata babban laifi kan wannan batu a jiya asabar ne iran ta yi juyayin cika shekaru 33 da afkuwar lamarin a ranar uku ga watan yuli na shekarar 1988 ne wani jirgin ruwan yakin amurka ya harba makami mai linzami kan jirgin fasinja na iran kirar airbus a300 da ke shawagi a mashigar ruwan hormuz bayan ya tashi daga tashar jirgin ruwan bandar abbas zuwa dubai dauke da fasinjoji 274 da ma'aikatan jirgin 16 zababben shugaban kasar iran ibrahim ra'isi na ci gaba da samun sakon taya murna daga shugabannin kasashen duniya game da nasarar da ya samu a zaben shugabancin kasar ta iran na baya-bayan nan su ne sakonnin da ya samu daga shugabannin kasashen indonesiya. da kuma na uganda a wani sako da ofishin jakadancin indonesia ya fitar a ranar asabar shugaba joko widodo ya yake da sakon taya murna ga zababben shugaba ibrahim ra'isi da kuma al'ummar iran shugaba widodo ya yi wa zababben shugaban kasar ta iran fatan nasara da alheri da kuma dawwammamin ci gaba kasar ta iran da kuma fatan faɗaɗa alaƙa tsakanin ƙasarsa da kuma iran ɗin shi ma dai shugaban ƙasar uganda yoweri museveni ya yi kewa da sababban shugaban kasar ta iran sakon taya murna gare shi da kuma al'ummar iran gaba daya iran da uganda dai na da kyakkyawar alaka su kuma shugaba museveni ya yi fatan kara karfafa dangantaka tsakanin kasashen biyu a mannan juna to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran a burkina faso dubban mutane ne suka gudanar da zanga-zanga a wagadugu babban birnin kasar kan matsalar tsaro da ke addabar kasar zanga-zangar wace 'yan jam'iyyun adawa da ƙungiyoyin farar hula suka gudanar na buƙatar ganin an ɗauki ƙwararren matakai game da hararen da mayakan da ke kirari da sunan jihadi ke kai wa ƙasar a wani sako da ya aike wa masu zanga-zangar jagoran 'yan adawa na ƙasar edi kombiogo ya ce jama'a sun fito ne domin nuna ɓacin ransu kan taɓarɓarewar al'amuran tsaro a ƙasar tare da buƙatar hukumomin ƙasar su ɗauki matakan gaggawa ciki har da samarwa da sojojin kasar kayan aiki wani bangaren masu zanga-zangar kuwa na bukatar da a sojojin da ake tsare da tun bayan juya mulkin kasar na shekarar 2015 ciki har da janar gilbert diandere wanda ke rike da ragamar al'amuran tsaron kasar lokacin mulkin tsohon shugaba blaise campaure kamar sauran ta na yankin sahel burkina faso na fuskantar matsalar tsaro mai nasaba da gungun kungiyoyi da ke ikirari da sunan jihadi a ci gaba da gasar cin kofin kwallon kafa ta nahiyar turai euro 2021 ƙasashen ingila da kuma danmark sun yi nasarar tsallakewa zuwa wasan kusa da na ƙarshe hakan dai ya biyo bayan da ingila ta lalasa ukraine da ci hudu mai ban haushi a wasan kwata final da suka buga jiya a birnin roma ita ma ƙasar danmark ta lalasa ta kwararta ta jamhurar czech da ci biyu da ɗaya a wasan da suka buga jiya asabar a wannan sakamakon yanzu ingila za ta fafata da danmark. a wasan kusa da na ƙarshe to jama'a labaran duniyar kenan. To yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin nan na Muleka jaridunmu na yau. Muleka jaridunmu na yau. to za mu fara a jaridar premium times hausa wadda ta kawo labari da ke cewa a jihar kano kotu ta yankewa wani matashi mai suna salisu muhammad ya kasai hukuncin kisa ta hanyar rataya kotu ta kama salisu ne mai shekaru 20 a duniya da laifin aikata kisan kai bayan gamsuwa da hujjojin da aka gabatarwa kotun waɗanda suka tabbatarwa kotun cewa muhammad ya kasai ya kashe mai horar da su wasan ƙwallon kafa lawan da ya shigar da ƙarar lamido sauran inki ya bayyana cewa muhammad ya kasai ya kashe kocin nasa ne wanda yake horar da su wasan ƙwallon ƙafa mai suna salisu ɗan shekaru 32 a duniya a ranar biyu ga watan maris na shekara ta 2019 a gangare da ke kwatas ɗin ya kasai bisa rahoton jaridar da lamarin ya faru ne da kimanin karfe 11:20 na dare a lokacin da aka samu wani sabani a lokacin da muhammad ya kasai da kuma mai horar da su din suke tattaunawa kan wani batu inda muhammad ya kasai din ya zaro wuka ya daba wa mai horar da su din har su biyu a kirjinsa wanda hakan ya sanadiyar mutuwarsa kotu ta saurari shaidu daga dukkanin bangarori na lauyan da ke kare muhammad ya kasai da kuma masu shigar da kara inda da karshe dai kotu ta gamsu da cewa ya aikata wannan laifi wanda ya karya dokar penal code na 221 to shi kuma bangaren wasanni za mu leƙa jaridar leadership a yau ne wadda ta kawo labarin cewa leon messi daya daga cikin manyan 'yan kwallon kafa na duniya a halin yanzu dai ba shi da kungiya bayan kare kwantaraginsa a kungiyar kwallon kafa ta barcelona da ke kasar spain wadda ke buga ma wasa kwantaragen dan wasan na kasar argentina ya kare ne da tsakar daren ranar alhamis da ta gabata kuma duk jita-jita da aka kwashe tsawon lokaci ana ta yadawa akan cewa zai sabunta kwangilar tasa da zaran ta kare messi bai sabunta wannan kwangilar tasa da barcelona ba duk da cewa dai har yanzu ana ta tattauna wannan batu akan sabunta kwangilar tasa inda yanzu zaɓi ya rage a gare shi na ya sanya hannu akan sabon kwantaragen ko kuma ya nemi wata kungiyar kwallon kafa ta daban domin ci gaba da buga wasa a farkon makon nan ne dai marubuci akan harkokin wasanni a kasar spain gillian black ya bayyana cewa barcelona tana matsa lamba akan messi domin ganin cewa sabunta kwantaragen sa kafin a shiga watan yuli ya ce sabunta kwangilar messi ita ce babban abin da shugaban kungiyar kwallon kafa din ta barcelona john laporta ya saka a gaba a halin yanzu inda kuma yake ci gaba da tattaunawa kai tsaye da mahaifin dan wasan george messi da wakilinsa a cewar marubucin ya ci gaba da cewa idan kungiyar tana son ta rike dan kasar ta argentina dole ne ta rage allowance allowance din da take bashi wanda kai kimanin euro miliyan 200 domin ta cika ka'idar hukumar la liga messi yana sanar da cewa wasu kungiyoyin kwallon kafa suna son sa sai dai har yanzu bai yi magana da su kai tsaye ba domin kuwa da farko dai yana so ya ga kimar kwanta sa da barcelona da kuma abin da za a bashi ana alakanta dan wasan mai shekaru 34 a duniya da son tafiya ɗaya daga cikin kungiyoyin kwallon kafa na paris saint-germain a kasar faransa kenan ko kuma manchester city a ingila Toma da da aka saurari wannan shiri na mulika jaridunmu na yau yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran sheshen da suka rage mana inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa musamman ma dai a wannan yanki na yammacin asiya wato gabas da tsakiya to a yau za mu yi dubi ne akan cikar shekaru 33 daga lokacin da sojojin ruwan amurka da suke a yankin tekun fasha suka harbo jirgin sama na matafiya na iran cikin ganganci da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shiri zai gudana. ranar uku ga watan yuli na shekara ta 1988 jirgin saman iran na matafiya mai lamba ir 655 ya tashi daga tehran domin zuwa birnin dubai bayan da ya da zango na wani lokaci a yankin bandar abbas da ke cikin iran ya sake tashi inda ya ci gaba da tafiya akan hanyarsa ta zuwa haɗaɗɗiyar daular laraba sai dai ba a ɗauki lokaci mai tsawo ba jirgin ruwan amurka na yaƙi uss binsanes ya harba masa makami mai linzami daga ƙasa zuwa sama cikin ƙanƙanin lokaci jirgin saman na matafiya na iran ya tarwatse tare da kashe mutane 290 faran hula da suke cikinsa amurkan ta kai wa jirgin na iran hari ne dai a lokacin da yake tafiya a cikin iyakar iran a sama ruwan tekun fasha kuma akan hanyar da jiragen matafiya na fasinja suka saba bi shi kan jirgin ruwan amurkan na yakin ya shiga cikin iyakar ruwan iran ba tare da izini ba a tashin farko amurka ta karata cewa ta kai wa jirgin matafiya na iran hari sai dai daga lokacin da a kafafen watsa labaru na cikin gidan iran da kuma wasu na waje suka fara watsa hotuna da labarin abin da yake faruwa a ƙasa na baraguzan jirgin wato saman na iran da kuma gawakin mutane da wasu sun kone sai amurkan ta fara ja da baya ta fara yin magana a kan cewa lallai an harbo jirgin saman na iran amma kuma bisa kuskure iran ta yi watsi da wannan sabon matsayar ta amurka domin a fili yake cewa abin da ya faru ganganci ne ba kuskure ba daga baya ta bayyana cewa umarnin da aka baiwa sojojin amurka a wannan yankin shine su harbo duk wani jirgi na iran da ke shawagi a wannan yankin bugu da ƙari jirgin yakin na amurka na ruwa yana ɗaya daga cikin jiragen ruwa da suka fi zama na zamani ɗauke da na'urori na ƙarshe da aka kira wajen iya gano da kuma tantance tsakanin jiragen yaƙi da na fara hula don haka batun cewa abin da ya faru kuskure ne bata taso ba har ila yau bayan gushe wani lokaci david carson wani kwamanda ne na jirgin ruwan amurka mai suna sides ya faɗa a cikin wata tashar talabijin ɗin gwamnatin amurka cewa an baiwa sojojin amurka ne umarni da su kai wannan harin domin tilasta wa iran kawo ƙarshen yaƙi da iraki wato ta tsagaita wuta wani abu da ya sake fito da abin da ya faru fili shine yadda ɗiyar william c roger ta bayyana cewa mahaifinta ya kashe kansa ne saboda rawar da ya taka wajen harbo jirgin saman na iran shi dai roja ya kasance ɗaya daga cikin kwamandojin jirgin ruwan na amurka da suka harbo jirgin saman na iran na matafiya amurka ta aiko da jiragen yakin ta ne zuwa yankin tekun fashe tun farko-farkon kallafafan yakin iraki akan iran zuwanta wannan yankin ko manufarsa taimaka wa iraki a yakin da ta shelanta a kan iran wacce ita amurkan ce umar haba'isinsa da kuma tilasta wa iran din ta tsagaita wuta a lokacin da iraƙin take shan kashi wannan irin taimakon da amurka ta rika yi wa iraki a fili yake inda ta rika bata bayanai na sirri akan kai da komowar sojojin iran da kuma taimaka mata da makamai da kayan yaƙi har ila yau amurkan kai tsaye ta rika wa cibiyoyin man fetur na iran hari hakanan kuma jiragen ruwa na dakon man fetur daga ranar 20 ga watan yuli na wannan shekara ta 1988 zuwa shekaru biyu an kai wa jirage ruwan dakon man fetur guda in hari a cikin yankin tekun fasha jiragen yakin na amurka da ƙawayenta faransa da italiya kuwa sarka cin karo da hanakiyoyi da aka dasa a cikin tekun fasha da hakan ya rika jikata sojojinsu don haka amurka da ƙawayen nata ne suka mayar da yankin tekun fashe zuwa wani filin daga na yaƙi domin fada da jamhuriyar musulunci ta iran a lokacin da juyin juyi halinta na musulunci yake jariri baya ga harbo wannan jirgin saman na matafiya da amurka ta yi ta kuma kai hari a kan wani jirgin kwale-kwale na iran tare da nutsar da shi a cikin ruwan tekun fasha waɗannan abubuwan da suka faru da kuma wasunsu sun sa ayatollah hashimi rafsanjani a wani lokacin ya bayyana cewa a hakikanin gaskiya amurka tana yaƙi ne da mu a yankin fawo kai tsaye amurkan ta shiga cikin yaƙi da mu abinda ya biyo bayan hakan shine yadda shugaban ƙasa amurka a wancan lokacin donald reagan ya bayar da kyautuka na girmamawa ga sojojin amurka na wannan jirgin ruwan wanda ya harbo jirgin sama na matafiya na iran musamman waɗanda kai tsaye suke da hannu wajen harbo jirgin na iran yanzu bayan gushewar shekaru 33 daga wancan ɗanyen laifin da amurka ta tafka yanzu al'ummar iran ba su mance da abin da ya faru ba suna tunawa da shi domin sake yin tuni akan halayyar ta'addanci irin ta amurka wacce ba ta sauya ba har yanzu kuma take ci gaba ɗaukar wani sabon salo na hanyar ƙaƙabawa iran takunkuman zalunci na tattalin arziki domin durkusar da tattalin arzikinta sai dai har ila yau iran ɗin da al'ummata suna ci gaba da tsayin daka wajen ƙalubalanta da kuma jajircewa akan wannan matsin lamba na amurka wanda ya samo asali ne tun bayan cin nasarar juyin halin musulunci a shekara ta 1979 to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda karancin lokacin da muke da shi amma kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara muna kuma gayyata ku zuwa lokaci na gaban da za a ji mu ɗauke da wani jigon kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. To yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka sannan ku kuma da sake kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna a ƙarshen mako ne kamar yadda muka saba mukan baku damar isar da sakonninku ne na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko idan ka shirya sai ka fara da bayyana mana da sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum gidan radio BOH Iran da Jamhuriyar Musulunci ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku kuni ne goye da kurezi zakin wata a garin jiyar mai sauraron kullun da kullun to na biyu ina gaida Hassan Barka na uku ina kai gaisuwa ta ga ɗayan gurin BOH Hausa Jamhuriyar Musulunci Iran ina gaida Alhaji mai shago unguwar bayi ina gaida babban la'adaidaita ina gaida Salila adaidaita ina gaida uban waya ina gaida Kasim Benzat ina gaida Umar abokina ina gaida Aldelash mai sudir ina gaida Delash IBI ina gaida Muhammadu Muhammadu mai muhammadu zakin wata a kasuwar gabas to ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku sai da gare ku ni ne gobe da kurezi zakin wata a garin nijar mai sauraron kullun da kullum assalamu alaikum wa rahmatullah sashen hausa na voh iran magana buba man jama'a balwa shugaban ƙungiyar murya jama'a ta jihar adama daga nan ƙaramar koma bala jihar adama tarayyar najeriya a zan yi amfani da wannan dama da kuka ba mu wurin miƙa saƙon a zumunci na zuwa ga ma'azu umar harɗawa a ɗan jarida mazaunin jihar bauchi ina gaishe da usman umar tango shugaban sashen fulanci na muryar najeriya abuja zuba bayan haka kuma ina gaishe da a dukkan ma'aikatan a rediyo iran sashin hausa sannan ina gaishe da dukkan ƙungiyoyin zaɓe sonka da ƙungiyoyin a muryar jama'a da kuma radio writers alice na jihar adama ba zan tuya da manta da albasa ba ina gaishe da mai ɗaki na uwar na. a malama adde radio abin sauraro da kuma amarya ta fa'iza da mai girma hakimin mabalwa da dukkan masu sauraron ku ana gode daga abubuwan manja mabalwa shugaban ƙungiyar muryar jama'a ta jihar adama daga nan karamar koma bala jihar adama tarayyar najeriya Assalamu alaikum Radio Jamhuriya Musulunci Tehran. Mai magana Aminu Ofisa Bulma garin Dawa da magaran Jamhuriyar Nijar. Eh za ku mu dama mu shiga cikin shirin yan gaishe gaishe. Rabe mai aski da magaran eh, Rabe Idris da magaran Zander. Eh, Mamman Buniya Awashe Ibrahim mai gaskiya mai biredi ta sharfa da mata mai. ne Sonitel mata mai. Yawa DJ Abdurrahman Radio Shukura Abdo Kiziya Zander. Na agwa mai faci bakin Ofital Zander. Dukkan masu rara radio Jamhuriyar Musulunci Tehran. Mai magana Aminu Ofisa Bulma garin Dawa da magaram a Jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum murya musulunci ta iran sunana shugaba iliya mai kanti da shayi girkin daura ina so ku bani dama an aika gaishe gaishe na ga yan uwa da manan arziki da farko ina gaida mamman yakuwa washe wanda yake tawa akwai ilyas wanda yake agadas akwai alkasim agadas akwai isu madatte da magaran akwai sunusi madatte da magaran akwai amini na ara matsatsawa na sanya mai dabino a nan da magaran a zan manta da ilyas eh, kaduwar ɗan fulani wanda yake wurdi akwai shehu katsalla wanda yake wurdi yana gada shugaba alhaji dan gaba mai atanwa gumal akwai kane na musa mai wasca da shayi na rumfan hawa juji da magaran akwai rabe tumniya baba tumniya da magaran baba lefe da magaran eh, musa hadarin asaba da magaran akwai letoro wanda yake nan da magaran suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura a tare nigeria da fatan za ku ta lafiya assalamu alaikum mai tabuka ta BOH Hausa na fata alkhairi da fatan an waye gari lafiya mai magana Rabiu Idris daga Damagaram Zambia. Gaishe gaishe na ne zan fara da Ibrahim Sadiq kuspa Zaria, Ibrahim ya yare mai Arsenal, Kador da gagadan Fulanin Warji, Iliya mai kanti da shayi garkin daura Najeriya. Ina kuma na gaida na agwa mai faci bakin asibitin dutse da Biniya Kuba a washe tawa sai kuwa na abban mai cadi ina gaida kowa da kowa mutanen gidan nan dai da fatan dai kowa ya waye gari lafiya da fatan ana cikin hutun karshen mako lafiya ina kuwa fata alkhairi sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya daga unguwar karamari ta birnin da magaran mu a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan neka sahihiyar gaisuwa ta zuwa ga wanga shiri da ake na karshen mako na sako na gaishe-gaishe zuwa yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida hassan barka jagoran shirin ina mashi fatan alkhairi da shi da iyalin shi akwai abokina alkasim wanda yake garin agars ina mashi fatan alkhairi isuhu madattai ina gaida shi da sunushi madattai ina musu fatan alkhairi musa hadaran asuba da magaram ina gaida shi sunana abdurrahman wanda aka sani da abdo biya daga unguwar kadamare ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar a tashi lafiya assalamu alaikum voh hausa tehran mai magana alkasim ne daga nan agadas jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin zani mika sakonni na na gaishe gaishe kamar haka da farko dai ina gaida hassan barka mai gabatar da wannan shiri da shi da ma'aikatan wannan gidan radiyo na voh hausa tehran ta fadan kuna cikin koshin lafiya ina gaida a eh, na agwa wanda yake a nan da magaram ina gaida letoro wanda yake a shima a nan da magaram ina gaida a eh, isu wanda eh, isu madatti a shi ma nan da magaram ina gaida abdurrahman abdu kibiya eh, shi ma da fata yana cikin koshin lafiya ina gaida eh, shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida isakin love wanda yake anan shi ma agadas da duka wanda ban samu na faɗi sunansa ba mai magana radio biyu ya ci alkasun daga nan agadas ku tashi lafiya To fatan alheri zuwa gare ka da illahirin waɗanda aka ji su a wannan shirin da kuma haka ne zan yi bankwana da ku a cikin shirin. Bisalam a huta lafiya. To yanzu kuma sai shiri na gaba shirin na shiryar Alkur'ani. شرير القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu haro na biye da mu har yanzu muna nan a cikin ƙoƙarin bayani da kuma sharhi na wannan sura suratu sad to insha Allah yanzu za mu ci gaba da shirin ne tare da sauraron karatu da kuma tarjamar aya ta tara zuwa ta goma sha ɗaya a cikin wannan sura suratu sa'ad. mabuwayi mai baiwa suke am Ko kuma su ne suke da mulkin sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu. Falyar ta'ala magana yake da waɗanda suke inkarin wahayin da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam inda Allah yake nuna musu cewa shin ubangiji subhanahu ta'ala shi shine yake da ainihin yancin ya zaɓi wanda zai tura matsayin manzansa ko kuma su ne suke da wannan yanci din hukunci da Allah zai yi akan annabta ya zaɓi wanda yake so ya turo da shi zuwa ga al'umma wani abu ne wanda shi ubangiji shi kaɗai yake yin wannan ba wani abu ne wanda su za su ce a zaɓuwa na ko kar a zaɓuwa na ba waɗansu daga cikin al'umma su saboda tsaban son kai da tsaban son rai suna ganin cewa abin ba haka ba ne saboda haka sai suke ganin cewa a'a su suna da wani abu ne na ƙarfin su ayyana waye ya cancanta ya zama kaza a wani guri kaza waye bai cancanta ya zama kaza a wajen kai ka ce suna kokari ne masu kallafa wa Allah subhanahu wata'ala abubuwan da ya kasance ya kamata ya yi ko kada ya yi hatta hukunce hukunce da Allah ta'ala zai fito da su sai sun ba da wani abubuwa kenan na wato kai ka ci ra'ayinsu a ciki in ku ba haka ba su suna ganin kamar za su yi wa Allah ma gyara ne in yi wasu abubuwa shi yasa ga irin waɗannan a kowane lokaci sai suna kawo wasu abubuwa na shakku a cikin al'amura sai su dinga cewa to ai da ba a yi kaza ba me yasa ba a yi kaza ba to wannan babban matsala ce dangane ba kurin wai manyan shawon maka ba har zuwa yau har gobe har zuwa ranar kiyama duk waɗanda suke da irin wannan hali to halin su da irin waɗannan mutane na ƙurayshawan makka. to a cikin ci gaba da waɗannan ayoyi da muka saurara Allah subhanahu wata'ala sai yake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma sauran musulmai ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna musu cewa su waɗannan mushrikai da maganganun da suke faɗa kada su kasance sun sanya ku kun yi rauni kar ku raurana da waɗannan maganganu da suke faɗa domin kuwa su waɗansu jama'a ne 'yan kaɗan da suke kawo waɗansu al'amura waɗanda kuma su kansu a tsakaninsu ma akwai saɓani to waɗannan al'amuran da suke kawowa suna so ne su tsaya a gaban gaskiya to kuma ubangiji yake cewa da manzonsa da kuma musulman da suka imani da manzan nasa to ku na tabbatar muku da cewa ba za su yi nasara a cikin abubuwan da suke ba kuma gaskiya a kowane lokaci ita za ta yi galaba akan abin da ba gaskiya din ba ba kuma za su iya zuwa su yi abin da za su kasance sun tafi da wannan gaskiya din ba to wannan abu ne mai muhimmanci Allah yake gaya manzansa da kuma waɗanda suka yi imani da manzon nasa sallallahu alaihi wa alihi wasallam maganganu da wasu aibatawa da suke yi in dai akan bi gaskiya mutum yana kan gaskiya to kada maganganun wasu waɗanda suke inkarin gaskiya ɗin ya zauna na mutum wannan shine abubuwa wanda suke masu muhimmanci saboda haka daga cikin dosin za mu ɗauka a cikin waɗannan ayoyi na tara zuwa goma sha ɗaya akwai cewa shiriyan al'umma da ainihin manzo sallallahu alaihi wa alihi ya zo da yayi yi yana daga cikin wasu al'amura na rahaman ubangiji subhanahu wa ta'ala haka kuma tsari na shari'a da yadda dokoki za su zo ga ɗan adam wannan ba kowa yake yi ba sai ubangiji allah ta'ala shi kaɗai yake kawo dokoki yake kawo tsari wanda zai tafi da al'umma ya kuma shiryar da su ya kuma nuna musu tafarkin da za su kasance a kai wanda ba za su samu matsala ba domin tafi da wannan al'amura na wannan duniya baki ɗaya na wajen Allah subhanahu ta'ala wani darasi da za mu sake ɗauka shine cewa dukkan wasu jama'a ko su wane ne waɗanda suka ce za su tsaya a gaban gaskiya su hana ta ci gaba to daga ƙarshe ba abin da za su samu na kaiwa ga hadafinsu kuma Allah ta'ala zai karya al'amuransu kuma da ƙarshe dai ita wannan gaskiyar ce dai za ta tabbata ko da ku an ɗau lokaci to waɗannan duk suna daga cikin darussan da za mu ɗauka daga cikin waɗannan ayoyi da muka saurara to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirin mu na gaba insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin الرحمن yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ce cewa mutane fiye da miliyan biyar ne suke fama da matsalar yunwa a yankin tafkin Chadi da ni Sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa fiye da mutane miliyan biyar ne suke fama da matsalar masifar yunwa a yankin tafkin chadi a rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta fitar a farkon wannan mako ta yi gargaɗin cewa mutane fiye da miliyan biyar ne suke fama da matsalar masifar yunwa a yankin tafkin chadi yayin da wasu ƙananan yara da yawansu ya kai dubu ɗari hudu suke fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki a yankin rahoton baya-bayan nan da ofishin majalisar ɗinkin bankin duniya mai kula da harkokin jin kai ocha ya fitar ya bayyana cewa mutane da yawansu ya kai miliyan biyar da dubu ɗari ɗaya ne suke fama da matsalar yunwa a wannan yanki na tafkin chadi a wani mummunan ƙarin yawan masu fama da matsalar ta yunwa da aka samu a wannan yanki a tsawon shekaru hudu da suka gabata ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin jin kai ocha ya ƙara da cewa akwai wasu mutane da yawan su ya kai miliyan goma da dugu biyu da suke neman tallafin jin kan ɗan adam musamman a yankin arewa mai nisa na ƙasar kamaru da yankin tafkin chadi da kuma yankin difa da ke kudu maso gabashin jamhuriyar nijar ƙari da jihohi jihohi uku da suke tarayyar Najeriya wato Adamawa da Borno da kuma Yobe a cewar masu sanya ido kan harkokin yankin na tafkin Chadi yankin tafkin Chadi tun a tsawon shekara ta 2009 yake fama da hare-haren wuce gona da irin kungiyar ta'addanci ta Boko Haram da kungiyar daular musulunci a yankin yammacin Afirka da ta balle daga kungiyar ta Boko Haram a shekara ta 2016 tare da yin mubaya ga kungiyar daular musulunci ta Daesh ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin jin ƙai ocha a cikin rahotonsa ya yi gargaɗin cewa a tsawon shekaru goma sha biyu da wannan yanki yake fuskantar tashe-tashen hankula ayyukan kyautata jin ƙan jama'a da ƙarancin albarkatun ƙasa da ake samarwa a yankin sun zame babbar masifa da suke addabar yankin har ila yau rahoton ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin jin ƙai ocha ya yi nuni da cewa rashin yiwuwar aikewa da kayayyakin jin ƙan ɗan adam ga masu bukata a yankin sakamakon matsalolin tashe-tashen hankula ya ƙara wurga al'ummar yankin cikin mawuyacin hali kamar yadda a cikin watan afrilun wannan shekara an kaddamar da wasu jerin hare-haren wuce gona da iri kan garin damasak da ke shiyar arewa maso gabashin najeriya kusa da kan iyaka da jamhuriyar nijar a rahoton da ofishin majalisar Dinkin duniya mai kula da harkokin jin kai ocha ya fitar ya fayyace cewa ana tsananin bukatar tallafin kuɗaɗe da yawansu ya kai dalar amurka miliyan biyu da rabi tun a farkon wannan shekara ta ɗaya har zuwa yanzu da nufin tallafawa irin mutanen da suke mummunan halin bukata amma har yanzu kashi sha uku cikin ɗari na kuɗaɗen ne kacal aka samu yankin tafkin chadi ya fara fuskantar matsalolin tsaro da tashe-tashen hankula ne tun a shekara ta tara da haifar da yawan 'yan gudun hijira mafi yawa a nahiyar afirka inda aka samu 'yan gudun hijira da suka tsere daga muhallinsu da suka haura fiye da miliyan biyu rahotanni sun bayyana cewa a yankin tafkin chad kadai akwai mutane fiye da dubu talatin da suka tsere daga muhallinsu sakamakon masifar tashe-tashen hankula tun daga shekara ta 2015 kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da rahoton wata bala'i da ke kara wurga al'ummar yankin tafkin chadi cikin matsananciyar masifar yunwa shine yadda masu ikirarin jihadi suke kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan rumbunan da ake adana kayayyakin jin kan dan adam a yankin tafkin chadi da nufin tallafawa jama'a jama'ar da suke cikin halin kuncin rayuwa a ranar litinin ɗaya ga watan mayun shekara ta 2021 mayakan kungiyar daular musulunci a yankin yammacin afirka kafin a halin yanzu su shelanta haɗewa da kungiyar boko haram bayan halaka shugaban kungiyar boko haram abubakar shekau sun yi darar mikiya kan garin dikwa da ke jihar borno mai fama da tashe-tashen hankula inda suka fatattaki sojojin gwamnatin najeriya daga sansanoninsu tare da kona cibiyar ba da agajin jin kai shaidun ganin ido sun bayyana cewa maharan sun afka wa garin na dikwani tun a yammacin ranar litinin inda aka yi musayar wuta tsakanin jami'an tsaron najeriya da gungun 'yan ta'adda na tsawon awanni sannan 'yan ta'adda suka tsere bayan wasu 'yan awanni maharan sun sake dawowa garin kuma aka ci gaba da musayar wuta har zuwa safiyar ranar talata biyu ga watan mayu a sanarwar da jami'i mai kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya a najeriya edu edward kallo ya fitar ya bayyana cewa mayakan sun fara kaddamar da har-hare ne a cikin dare kuma bayanai sun ce mayakan sun gudanar da kone-konen wuraren ba da agajin jin kan dan adam kamar yadda rahoton ke cewa sun bunka wuta kan wani asibiti ko dai ya kone kurmus ko kuma an samu barna a cikinsa edward ya kara da cewa wannan mummunan harin kan wuraren ba da agajin zai shafi tallafin da za a bayar ga mutane kusan dubu ɗari waɗanda suke matuƙar buƙatar agajin jin ƙai da taimakon gaggawa rahotanni sun bayyana cewa a lokacin da mayakan kungiyar daular musulunci a yammacin afirka suka kaddamar da farmaki kan garin na dikwa sun yi wa garin dirar mikiya ce a cikin manyan motoci dauke da manyan bindigogi inda suka tarwatsa jama'ar gari da haka ya janyo tarwatsewarsu daga muhallinsu garin dikwa yana nisan kilomita 80 ne da garin maiduguri fadar mulkin jihar borno kuma garin yana dauke ne da mutane sama da 130 ciki har da 'yan gudun hijira dubu saba'in da biyar waɗanda suka guje daga su da suke sassan jihar borno suka samu mafaka a garin na dikwa kuma suna dogara ne da tallafin abinci da ƙungiyoyin ba da agaji ke gabatarwa kafin harin da mayakan ƙungiyar daular musulunci a yankin yammacin afirka su kai garin dikwa a wancan lokaci a tsawon shekaru uku da suka gabata mayakan ƙungiyar sun kai hari kan cibiyar ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya a garin ran da ke arewa maso gabashin kasar inda suka kashe ma'aikatan ba da agaji uku tare da yin awon gaba da wata ma'aikaciyar ta daban tun bayan da kungiyar Boko Haram ta sanar da haɗewarta da kungiyar daular musulunci a Iraki da Sham IS a watan Maris na shekara ta biyar ta fara tsananta kaddamar da hare-hare kan al'umma da suka hada da jami'an tsaro da fararen hula kuma a shekara ta 2016 kungiyar ta Boko Haram ta zami babbar barazana ga al'ummar yankin arewa maso gabashin ƙasa. kasar inda suke kai hare-hare kan sansanonin soji da na 'yan sanda aiwatar da kisan gilla kan fararen hula sace mutane a wuraren binciken ababen hawa na bogi a wata ƙididdiga ta daban tana nuni da cewa tun bayan bullar rikicin ƙungiyar boko haram rikici ya raba mutane fiye da miliyan biyu da muhallinsu a yankin tafkin chadi kuma duk da kwararan matakan da rundunar sojin najeriya take ɗauka a fagen fatattakan mayakan ƙungiyar boko haram tare da kwato yankunan da 'yan ƙungiyar ta boko haram suka kwace a shekarun baya a yankunan da suke shiyar arewa maso gabashi fararen hula 'yan gudun hijira da rikicin yarba da muhallin su a kasashen najeriya chadi da kamaru suna fuskantar matsalolin take haƙƙin ɗan adam da suka hada da yin fyaɗe da tilastawa ƙananan yara da mata yaƙi inda ake ɗaurawa mata jigidan bama domin kai hare-haren ƙunan bakin wake a 'yan shekarun baya-bayan nan ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun bayyana cewa yankin yankin tafkin chadi yana cikin yankuna da yake fuskantar matsalolin take haƙƙin ɗan adam inda yawan 'yan gudun hijira suka haura mutane miliyan uku da ɗigo biyar ciki har da mutane da rikicin ƙungiyar boko haram ya ritsa da su baya ga wasu fiye da mutane miliyan biyu da ɗigo biyar da suke gudun hijira mazauna yankunan shiyar arewa maso gabas a cikin najeriya da kuma wasu fiye da dubu ɗari shida da tamanin daga ƙasashen kamaru chadi da nijar da rikicin na ƙungiyar ƙungiyar boko haram ya raba su da muhallinsu yayin da wasu 292 da casa'in da da biyu suka watsu a tsakanin ƙasashen hudu domin neman mafaka har ila yau rikicin ƙungiyar boko haram ya janyo bullar matsalar karancin abinci da rashin abinci mai gina jiki inda matsalar ta shafi sansanonin 'yan gudun hijira da suke ƙasashe hudu na yankin tafkin chadi da rikicin ƙungiyar boko haram ya rutsa da su duk kuwa da namijin ƙoƙari da gwamnatoci da ƙungiyoyin ba da agajin ƙasa da ƙasa suke yi a fagen taimakon ɗan adam a shekara ta 2019 amma a wancan lokaci an samu mutane kimanin miliyan uku da digo biyar da suke fama da matsalar karancin abinci a yankin tafkin chadi da rayuwarsu ta dogara da irin abincin tallafi da ake rarrabawa daga ƙungiyoyin jin kan ɗan adam tabbas sojojin najeriya sun ɗauki matakan fatattakan mayakan ƙungiyar boko haram daga yankunan ƙasar masu yawa tare da shimfiɗa ikon su a cikinsu a wancan lokaci amma sai dai kungiyar ta boko haram ta ɗauki salon ƙaddamar da hare-hare kan garuruwan da suke makwabtaka da su lamarin da ya tilasta wa mazauna garuruwan tserewa daga muhallin su kamar yadda 'yan gudun hijirar da suka dawo muhallinsu bayan korar mayakan kungiyar boko haram daga ciki suke fuskantar hare-hare da makamai masu linzami daga bangaren kungiyar boko haram domin hana su zama cikin kwanciyar hankali wata masifa ta daban da a halin yanzu take addabar al'ummin yankin arewa maso gabas a Najeriya ita ce matakan da kungiyar Boko Haram suke ɗauka na kai farmaki kan manoma da masunta da suke fita zuwa sana'o'insu da dazuka da suke gefen garuruwansu inda suke aiwatar da kisan gilla kansu ko yin awon gaba da su domin neman yin musaya da su da mayakansu da jami'an tsaron Najeriya suka kama lamarin da yake katange mutane daga fita neman abinci wanda hakan ke matsayin babbar barazana ga rayuwarsu ta nan gaba ko kuma dogaro da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 to don ne ma kawo karshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su a zangon shirin namu na wani lokaci amma kafin mai ban kwana da ku baki daya sai hasan Barka ya sake dawowa domin ya taso mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara tun daga farko tawagar majalisar ɗinkin duniya kan rikicin kasar libya ta sanar da cewa an watse baram-baram a taron sasanta 'yan siyasar kasar libya da aka kwashe kwanaki hudu ana yi a geneva wakilai daga 'yan siyasar kasar ta libya ba su samu cimma matsaya ba game da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki na libya da ake fatan gudanarwa a watan disamba mai zuwa a cewar sanarwar da tawagar ta fitar a cikin daren jiya a halin da ake ciki dai akwai rashin tabbas game da makomar tattaunawar ta 'yan tsakanin libya kuma tabbas 'yan libya ba za su ji daɗin wannan labarin ba in shi mukaddashin sakatare sanar na tawagar majalisar ɗinkin duniya kan rikicin libya shugaban kasar iran hassan ruhani ya bayyana harin da amurka ta kai wa jirgin sama iran a shekarar 1988 a matsayin babban laifi da ba za a taɓa mantawa da shi ba shugaba hassan ruhani ya la'anci harin da amurka ta kai a wancan lokacin kan jirgin fasinjan na iran iya wanda ya dangata da babban laifi kuma mummunan abu da ba za a taɓa manta da shi ba a cewar shugaba ruhanin mutane 290 suka yi shahada amma abin takaici shine har yanzu gwamnatin amurka ba ta nemi gafara ba a hukumance game da laifin kuma ta kasa ɗaukar wani mataki game da wannan batun muna fatan gwamnatin amurka za ta gane cewa ta aikata babban laifi kan wannan batu a jiya asabar ne iran ta yi juyayin cika shekaru 33 da afkuwar lamarin a ranar uku ga watan yuli na shekarar 1988 ne wani jirgin ruwan yakin amurka ya harba makami mai linzami kan jirgin fasinja na iran kirar airbus a300 da ke shawagi a mashigar ruwan hormuz bayan ya tashi daga tashar jirgin ruwan bandar abbas zuwa dubai dauke da fasinjoji 274 da ma'aikatan jirgin 16 zababben shugaban kasar iran ibrahim ra'isi na ci gaba da samun sakon taya murna daga shugabannin kasashen duniya game da nasarar da ya samu a zaben shugabancin kasar ta iran na baya-bayan nan su ne sakonnin da ya samu daga shugabannin kasashen indonesiya da kuma na uganda a wani sako da ofishin jakadancin indonesia ya fitar a ranar asabar shugaba joko widodo ya yake da sakon taya murna ga shugaba ibrahim ra'isi da kuma al'ummar iran to da ma kawo karshen shirin namu baki daya na wannan safiya ta lahadi sai idan allah ya mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin da allah to amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka je su tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa musamman Hassan Barka wanda ya fassara kuma karanto labaran duniya Abdullahi Salihu tsana ke muku fatan alheri a kasance cikin kushin lafiya